Hausawa Top TV tashar al'umma. Labaran yamma daga jamhuriyar Nijar. Masu saurare ku gyara zama domin jin cikakkun rahotannin da muke tafa da shi daga jamhuriyar Nijar ɗin biyo bayan juyin mulki da aka yi inda sojoji suka ayyana sojan nan wato janar Tijani a mazaunin wanda zai riƙe ragaman mulkin ƙasar Nijar ɗin inda haɗa zumun muku sa. na yadda ya jawabi na karɓar mulki na ƙasar Nijar ɗin. To koya ƙasar ta Nijar a yanzu take masu saurare ga dai rahoton yadda abubuwa ke faruwa bayan ayyana Tijani a mazaunin shugaban ƙasar Nijar a yanzu na mulkin soja. To da yake masu iya magana na cewa baya ba ta da kaɗan yanzu kai tsaye ta wayar tarho ina tare da wakiliyar tamu ta jamhuriyar Nijar ɗin Cima Ila Yusufu. Cima kina tare da mu? Ina tare da ku Umaima. To kamar yaya yanayin jama'a yake a nan birnin Yamai ɗin da yake yanzu ko in ce bayan jawabin sabon shugaba na mulkin soji? Oh, bayan dai Babu shugaba na mulkin soja na cnsp babu wani takamaimai wani sabon yanayi da ya bayyana ga al'umma mazamna birnin yamma illa kawai dama dai abin da ake jira ne saboda an san shi ne ya jagoranci wannan juyin mulki kuma duk da cewa an ɗauki lokaci kafin ya bayyana kuma a san cewa shi ne zai jagoranci wannan majalisa ta ceton ƙasa eh, haka ne al'umma suke ta cewa shi ne zai kasance shugaban kuma ya tabbata yau ya bayyana a matsayin shi na shugaban wannan majalisa illa eh, yanzu haka dai a shafukan sada zumunta dai ne mutanen ke ta bayyana ra'ayoyin su kan cancanta shi shugaban na na majalisa ko kuma rashin cancanta shi hmm. yayin da wasu suke ganin eh lalle ya cancanta zai iya rike nisharcin zai iya eh, magance dukkan dalilan da ya ce su ne suka jawo yi suka yi wannan juya mulkin wasu gani suke kawai kawai shaci kwaɗi ne magana ce kawai yake saboda yau shekara goma sha biyu kenan da rabi da yake zaman shugaban rundunar da ke kare shugaban kasa duka kuma mutane suke cewa batutuwan da ya zana dauko daga matsalolin na tsaro inda ya zancen wani hali na eh, boso harin ina da na gudar da sauransu lokacin shugaban ma Muhammad Yusuf ne suka ce aka yi dukkan waɗannan su ne mutanen suke cewa to yasa a wancan lokacin bai dauki matashin kifar da gwamnati ba sai yanzu kuma wasu suna cewa magana ta cin hanci da rashawa da yake cewa ya makasa ka gida yadda mutanen suke cewa ai lokacin Muhammad Yusuf ne ma aka samu matsala inda aka yi ta samun ba da kaloli da dama duk me yasa bai dauki mulki ba a nan lokaci to cima ban sani ba baya ga wannan ko a jawabin nashi ya taɓo maganar mai gidansa da ya hambar wato shi Muhammad Bazum da kuma inda yake a yanzu? bai taɓo magana hambararren shugaba ba Muhammad Bazum illa kawai cikin zarge-zargen da ya mashi wanda ya ce su ne suka sa ya kifar da shi amma bai yi magana ba kan inda yake ko kuma me yake ciki. Eh, to a cikin rahoton ki mun ji kina cewa kamar majalisar mulkin soja na zargin cewa jami'an gwamnati da aka kifar na shirin warware juyin mulkin kamar a iya cewa kamar har yanzu da sauran kallo kenan? Eh, to kamar da yadda ita sanarwar su ce ta bayyana suna cewa suna zargin wasu tsohin jami'an na hambararren gwamnati waɗanda yanzu haka sun ta mafaka a eh, ma'aikatan jakadancin wasu ƙasashe suna kitsa musu wata matsakashiya mm. inda suka ce suna ɗauka al'umma ƙasa da nan waje kan shirin abin da zai faruwa kuma abin da zai faruwa suka ce ba za a yi daɗi ba ƙasa da kuma al'umma ƙasa. Hmm. za mu soma rahotanni ne daga jamhuriyar Nijar inda shugaban rundunar dogara fadar shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar ɗan janar Abdulrahman Ciyani ya ayyana kansa a zaman sabon shugaban ƙasar bayan juyin mulkin da ya yi a ranar Laraba. shine dai ya jagoranci wasu sojoji wajen kifar da shugaban kasar Muhammad Bazoum daga kan mulki. sojojin dai na ci gaba da tsare hamararren shugaban kamar yadda za ku ji a cikin rahoton cima ila yusufu bayan da aka kwashe sama da sa'o'i 48 ba tare da an san inda akalar masu juyin mulkin ta dosa ba kan batun Wani ne zai jara ragamar majalisar ceton kasar ta cnsp abinda ya haifar da rudani shakku da shaci faɗi tsakanin al'ummar ƙasa. dazun nan ne shugaban brigadier janar abdurrahman chani ya bayyana cikin kansa na dogarawan shugaban kasa rundunar da ya jagoranta har zuwa ranar laraba 26 daga wannan wata da muke ciki ranar da ya garkuwa da shugaba muhammad bazum kafin cikin wata sanarwa su tabbatar da karɓe mulki a cikin jawabin da yi zuwa ga 'yan kasar brigadier janar abdurrahman chani ya bayyana dalilan da suka kai shiga ɗaukar matakin kifar da gwamnatin ta ubangidan shi yana cewa l'action du CNSP est motivée par la seule volonté de préserver notre chère patrie ya ce muhimmin dalilin da ya ba majalisar ceton kasar kwarin gwiwar aiwatar da wannan jirgin mulki shine na ceto wannan kasa daga sakaci da aikata kurakurai da shugaba bazum ya ce da hakan kuma ya ce da yadda 'yan siyasa ke nunawa a idon kasa da kuma na duniya cewa ba na tsaro ta kare kuma alhali ba haka mutum yake ba kasar na cikin wani mugun hali na matsala ta tsaro ya ce kuma akwai matsala ta taɓarɓarewa tattalin arziki da zamantakewa da kuma cin hanci da rashawa da yi ma kasar ta kage gida. Sai dai a cewar Canga Calambo waɗannan da dalilai ba hujja ba ce ta kifar da gwamnati. Wannan ba wani abu ne illa koma baya ga demokradiyya ta Afirka ta Nijar da duka ma fadin duniya saboda wannan dalilai da suka bada mun yi watsi da su dalilai ne wanda babu hujja babu dalili illa sun yi shi ne wani juyin mulki don cima wata matsaya ta kansu. ta wannan damar cewa mu a matsayinmu na 'yan Nijar muke kira soja su da wa farar hula mulki saboda mu ba ta ba ba za mu amince ba da cewa eh, koro lokaci idan sojoji suna zasu cimma wasu burka wasu dalilai wanda ba a san mama wasu za su kawar da gwamnati. Ko da yake shugaban muryar talaka Alhaji Nasir Saidu na ganin ko ba komai hankali ya kwanta tun da yanzu an san inda aka halatta juya. Da farko dai ana iya a ce hankalin 'yan ƙasa ya kwanta domin an san inda an ka sama gaba a yanzu. Abunda muka sa ma gaba shine 'yan ƙasa su kwantar da hankalinsu su kawo goyon baya ga su sabin sojoji waɗanda sun ka ɗauki mulki domin mu yi kokowa tare a samu a maido kwanciyar hankali a cikin ƙasa 'yan uwanmu waɗanda sun kabaro wuraren zaman su su samu su koma a samu a farfado tattalin arziki a cikin ƙasa kowane ɗan ƙasa ya samu rabon shi cikin adalci da tahiyar da shari'a daidai yanda dokoki na ƙasa suka tanada. Sai dai kuma kamar yadda 'yan magana ke cewa tana ƙasa tana dabo don bayan koro ma'aikatan da ke unguwannin da ke kewayen fadar shugaban ƙasa da aka yi ɗazun nan. bisa dalilai na rashin tabbacin abin da kan iya faruwa majalisar ceton kasa ta cnsp ta fitar da wata sanarwa Dabla ɗaya kuma a wata sanarwa da rundunar sojojin da suka jirgin mulkin suka fitar a ɗazu-ɗazun nan sun bayyana cewa duk da ƙoƙarin da suke na ganin ƙura ta lufa a kaucewa zubar da jini a ƙasa sun samu labarin wasu daga cikin mambobin tsohuwar gwamnati sun samu mafaka a ofishoshin waɗansu jakadodin wasu ƙasashe da ke a nan Nijar. suna kitsa shiri na amfani da karfi domin neman kwato mutanen su da muke rike da su lamarin da muke ganin zai zama babban bala'i da hadari ga al'ummar kasar Nijar har ma waɗanda basu ji basu gani ba to masu saurare kamar yadda kuka saurara wannan rahoton yamma kenan daga manema labarai akan abubuwan da ke faruwa a cikin jamhuriyar Nijar ɗin a halin yanzu. A ɗazu ne muka kama ku rahoton yadda sojoji ba zato ba tsammani suka fito suka ayyana wato janar Tijani a mazaunin wanda ya zai zama shugaban ƙasa na soja a yanzu. Yadda babu shakka Tijanin mun muku yadda ya yi sanarwa da kuma yadda ya karɓi mulki da yadda ya bayanai mun muku bidiyon a ɗazu. A yanzu hankulan 'yan ƙasar sun kwanta wasu daga ciki duba da yadda suke tunanin dama mulkin soja shine a ala a yanzu a ƙasar ta Nijar. inda wasu jama'ar ke farin ciki da karɓar wannan mulki da wato sojoji suka yi sai dai wasu na bayyana cewa mulkin soja a ƙasar ba shine a alaba a yanzu tijani shine sojan da ya jagoranci ragamar kifar da wato gwamnatin shugaban ƙasa muhammadu bazum inda dama tun bayan kifar da gwamnatin bazum ɗin da ya yi ake tunanin cewa shine wanda zai jagoranci ragamar ƙasar a mulkin soji. duk da daga fari an yi raɗe-raɗin cewa ya mutu amma sai ga shi kwatsam an gan shi babu shakka dai kasar Nijar a yanzu sai dai a yi addu'ar Allah Ubangiji ya sanya wannan jagoranci da ya koma hannun sojoji sojojin su yi abin da yake na adalci Allah kuma ya sanya wannan mulki da ya koma hannun sojoji ya zamanto shine alherin kamar yadda suke ikirarin cewa ƙasar ta taɓarɓare sun karɓa ne domin ceto ƙasa to Allah ya sa su ceto ƙasar wajen abubuwan da ya dace ba wanda ba su dace ba ya kamata duk wani ɗan ƙasa na Nijar tunda abin da ya faru ya riga ya faru a kwantar da hankali a yi addu'a a yi lamura ga Allah domin wato wannan jagoranci ya zamanto jagoranci na gari idan muka ce za a yi addu'a wanda ba hakan nan ba to za a yi abin da ba shi kenan ba jagororin sai su zama ba masu adalci ba kamata ya wa waɗannan jagorori addu'a domin su yi abin da yake na adalci domin ko suka yi kan 'yan ƙasa zai dawo. Allah ka zaunar da ƙasar nan ta Nijar lafiya da ita da sauran ƙasashe na musulunci baki ɗaya. Tuma saurare kun ji dai yanda abubuwa ke faruwa bayan ayyana Tijjani a mazaunin sabon shugaban ƙasa na mulkin soja. Muna jiran jin shayin rayunku akan wannan lamari.